Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. cikin shirin tambaya da amsa kamar yadda aka saba tambayoyi da muka samu daga masu sauraro muke amsawa da taimakon kwararru kuma duk mako muke haka a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau za a ji bayani akan abin da ya sa kasashe biyar ne kawai ke da ikon hawa kujerar naki a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da kuma bambanci tsakanin wakilan dindindin da na wucin gadi a kwamitin abokinku michael kudisin ne ke muku lale marhaba Madalla za mu yi kallabin shirin da wannan tambayar da muka samu daga awalu Muhammad Ma'azu na Jami'ar Gwamnatin Tarayya da ke gashuwa a jihar Yobe, Najeriya. Cewa yake menene hukuncin take dokokin yaƙi? Me yasa kasashen Larabawa da sauran na duniya suke ƙasa a gwiwa wajen dakatar da Isra'ila akan abin da take yi a Gaza? A game da wannan tambayar ce wakilin mu na Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya tuntubi Dr. Mai Nasarar Umar Kogo Faskari wanda ya fara bayani kamar haka. To farko dai wato dokokin yaƙi ne tun farko zaka ga suwa suka shirya dokokin yaƙi. Dokoki ne waɗanda aka shirya su akwai dokoki a matakin Majalisar Ɗinkin Duniya. akwai dokoki a matakin kungiyar kasashen turawa to dokokin yaƙi gaba ɗaya dokoki ne waɗanda aka danganta su da wasu dokoki akwai dokokin da ake kira dokokin mutunta mutunci abinda ake kira humanitarian law dole dokokin yaƙi su zama kaman gamin gambiza ne da humanitarian law su karkashin humanitarian law ɗin akwai ka'idoji da yawa da aka sanya alal misali kar kai katsalan ga wata ƙasa wadda take ba taka ba kar a yaƙi mata kar a yaƙi yara kar a yaƙi gajiyayyu kar a yaƙi tsofaffi duka waɗannan suna cikin tanaje-tanaje sannan kuma ko da kai aka tsokala kar kai amfani da ƙarfi da ya wuce rubu'in ƙarfin da kai aka yi amfani da shi sannan bayan nan idan aka kira ku ku tsagaita ku tsagaita to saboda haka na ɗaya idan ƙasa ta yi bijire ma kin aiwatar da wannan abubuwa to ɗayan uku ne yake iya faruwa na ɗaya ana iya ɗauki mataki akan wannan ƙasa ɗin a tsinke dangantakar diplomasiya da wannan ƙasa ɗin ko kuma a shirya wata rundunar soja da za ta diran mata ta kai mata yaƙi ko a shirya mata takunkumi na karya tattalin arzikin ƙasa ko kuma a'a bayan nan ana iya a ce an dakatar da amfani ma da kuɗinta kamar alal misali idan mu za mu ɗauki lokacin da aka gama yakin duniya ta ɗaya ɗaya daga cikin abubuwan da ƙasar jamus ta yi lokacin nan ƙarƙashin nazi shine ta yi fatali da du dokokin nan ko kuma hukuncin da aka yi bata a sabili da hukuncin yaki wannan watsi da ta yi din nan to shine ya kawo ƙasashen duniya suka tsaya suka ɗauki matakai mai zafi aka ce to do abin nan ruwa ruwa wato kogi kogi manya manya da take mallaka take harkokin sufuri da kamun kifi da ma'adanai aka ce za a kwashe su aka ce kuma za a narkar da darajar kuɗin ƙasarta da sauran dai matakai matakai wanda kuma daga nan abin da ya biyo baya shine sai su kasashen manyan kasashen sai suka zama shakulatun bangaro wato sun furta ga hukuncin da za a dauka a kan kasar nan suka kasa aiwatar da wannan hukuncin wanda kin aiwatar da wannan shi shine bangaro mana yakin duniya na biyu kuma ba ko muke kawo kasashe su bijire su kin biyayya ba idan suka yi la'akari da cewa ita kanta majalisar ɗinkin duniya musamman ma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya in kai la'akari da cewa mambobi guda biyar ɗin nan masu kujerar naki to idan idan wata ƙasa ta ɗaure maka gindi to sai kaga ka yi abubuwan da ka ga dama kamar misali in ka ɗauki kuma ƙasar eh, ukraine eh, wadda a ƙasar rasha ta mamaye ita ma kuma ƙiri ƙiri ana karya dokokin nan amma an ƙi a hukunta su duk da yake akwai hukuntoci hukumomi daban-daban irin su icj irin su abin nan kotun duniya da sauransu waɗanda sun yi furuci daban-daban amma rasha ta yi watsi da abu ka ɗauki kuma kamar yakin da ke faruwa tsakanin hamas da kasar isra'ila misali wannan shi ma an kawo kudurori daban-daban tun 1968 ake ta kawo kudurori daban-daban daban-daban an yi zama a birnin geneva an yi zama a birnin eh, new york an yi zama a washington an yi zama a birnin paris an yi zama a wurare daban-daban an kawo sharuɗa daban-daban amma a duk lokacin da aka zo aka ayyatar da waɗannan hukunce-hukunce da hukumomin duniya suka sa sai ƙasar isra'ila ta sa kawo hagu ta yi hauri da ita ta baya ba don komai ba tana ganin a gabanta eh, ingila na nan a gabanta amerika na nan waɗannan ƙasashe suna da ƙuri'a ta dindindin na su amince ko su yi allah wadai ko su ki amincewa da duk wani ƙudiri da ya zo na neman a tursu samun ƙasar isra'ila to irin waɗannan abubuwa shine ya sanya duniya ta rabu wata ƙasa tana bijire ma dokokin yaƙi na duniya saboda tana ganin ta isa saboda tana ɗaya daga cikin ƙasashe biyar na in ba amince ba ba za a iya wata ba wasu kuma suna bi sun zama 'yan bojuwa wasu manyan ƙasashen saboda suna da uwa kuma da mama suke bijire ma waɗannan dokokin. barista tambaya ta biyu yake cewa tuwai me yasa kasashen larabawa musamman da sauran kasashen duniya suke ƙasa a gwiwa wajen dakatar da isra'ila kan abin da take yi a gaza to wato amerika da ita da ƙasar yahudawa dinnan musamman an ka ɗauki amerika ka ɗauki isra'ila ka ɗauki ingila ka ɗauki faranshi waɗannan ƙasashe su ne uwa ba da maman kusan dukkan ƙasashen larabawan nan kusan dukkan ƙasashen larabawan nan sun dogara ne a tsarin tsaronsu sai abin da amerika ta cire musu a tsarin tattalin arzikinsu sai abin da amerika ta cire musu to saboda haka da yawa zaka ga ana yin ɗauri-ɗora ne ana tsari ne na angulu da kan zabo za ka ga mutum shugaban ƙasa ne amma ɗan bojuwa ne wakili ne kawai na wata babbar ƙasar duniya to wannan shine ɗaya daga cikin abin da ya sanya waɗannan ƙasashen sun riga sun mika kansu ne da sirrinsu da komi da komi kuma an ɗaɗɗaure su da wasu irin igiyoyin surkulle na wasu yarjejeniyoyi duka an riga sun sa hannu a kan cewa amurka ko faranshi ko ingila ko jamus ko isra'ila waɗannan su ne suka ba ma abin nan gajimarin da suke tabbatar musu da wannan irin al'amura al'amura a kasashen su to wannan shine dalilin da ya sanya suke sanyi sanyi suke kasa da gwiwa don suna tsoron ko menene kada su dauki wani mataki da zai yi karo da iyayen gidansu barista la'akari da irin rudanin da kasashen duniya da dama suke ciki menene ya sa irin yarjejeniyoyi masu girma kamar na Geneva Convention da kuma hukumomi irin na su ICJ da masu majalisar ɗinkin duniya abin nan ba sa katabus a cikin wannan abu. To, na ɗaya dai abin da ya sa ba su katabus shine an kafa su ne dama da gurguwar manufa inda da gaske ake ana so a rika aiwatar da hukuncin su to sai a shirya wata hukuma ko kuma wata runduna mai karfin soja wadda za ta rika tursasa aiwatar da eh, sakamako idan kotu ta bada to kaga babu wannan abin na ɗaya kenan na biyu kuma manyan-manyan kasashen da suke su ne unguwar zoma karya da shawara do waɗansu hukunce-hukunce waɗanda suke eh, eh, waɗannan kotunan sun bada da waɗannan hukumomin duk hukunce-hukuncen su manyan waɗanda ke fatali da sakamakon nan su ne waɗanda hukuncin bai yi masu daɗi ba manyan manyan su kuma su ne irin su amerika irin su ƙasar china irin su ƙasar rasha irin su ƙasar ingila da kuma faranshi waɗannan biyar ɗinnan kuma su ne suke da aka yi kuskure aka ce su ne suke da kujerar dindindin ta majalisar ɗinkin duniya kuskure aka yi ranar goma ga watan disamba na 1948 inda aka naɗa waɗannan a matsayin su ne waɗanda suke kamar 'yan sandan duniya su ne idan ɗayansu bai amince ba idan ba a samu gamin gambiza duka bakin su ya zo daya ba akan wata manufa to ba za a iya aiwatar da ita ba a duniya kuma akwai wannan manufa din to da yawa zaka ga hukuncin da za a bada ya soke su ne sannan bayan nan kuma ita majalisar ɗinkin duniya tana tsoron yin wani abu da zai shafi waɗannan saboda in ka ɗauki misali waɗannan kasashen su ne kusan kashi 95 bisa ɗari na duk kuɗin da ake kashewa na majalisar ɗinkin duniya musamman ma amerika wadda take kashe sama da kashi 70 bisa ɗari na duk kasafin kuɗin majalisar ɗinkin duniya duniya to saboda haka suna tsoron wannan karin magana ta hausa da ake yi na cewa duk wanda ya ci lada kuturu dole ya mushi aski saboda haka in ba garan bawul da gyara aka yi ma majalisar ɗinkin duniya ba garan bawul da gyara da za a yi mata shine a soke babu dalilin da za a ce wata ƙasa ita ce ke da din zaman dindindin wata ƙasa na da zaman wucin gadi a soke wannan duka ƙasashe a basu iri ɗaya saboda me ai dama dodon da ake matsafi shine demokradiyya to demokradiyya na buƙatar duk ƙasashen duniya su zama kunnen doki daraja su daya bayan nan kuma ya kamata a ce a kawo majalisa wadda take ta rundunar soja wadda take za ta rika aiwatar da hukunci akan kowane ne amma kuma a yi hatara kar ta zama yan kasashe ɗaya biyu uku su ne suka mamaye karfin yawan jadawalin waɗanda suke a rundunar nan ya zama a'a daidai ne kowace ƙasa ba wata ƙasa da za ta zama tana da yawan sojoji fiye da wata ƙasa abu ne wanda yake idan da za a iya sa kishin zaman lafiya da ci gaban duniya sama da kishin wata ƙasa da ci gabanta to wannan zai kawo ci gaba zai kawo zaman lafiya to barista muna godiya da wannan dakama da kafa sashen Hausa na Radio France International da kuma fata mai wannan tambaya da dama daukacin masu sauraro sun gamsu Allah ubangiji ya sa albarka nagode muka muka komai ya faru Allah kai mana maganinsa yau da gobe wuya gare ta abu ne jirgawa da doli kai lamarin garin nan sai dai garin nan sai mutumin da ya san garin al'amarin garin nan sai dai garin nan sai mutumin da ya san garin nan lamba lamba lamba lamba alfa lamba ta nuna yin karamar murya Waƙar marigayi garba sufa kenan da fatan an fa'idantu da amsar da aka samu. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. aiko da tambaya ta adireshin mu na imel a arfai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka shirin zai dora da wannan tambayar da ta fito daga aminu musa funtuwa inda yake cewa me yasa kasashe biyar ne kawai suke da ikon hawa kujerar daki a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yaya wannan iko ke aiki ta yaya yake shafar ingancin majalisar to don jin amsar wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na baucin yakubu ibrahim malam goje da Dr. Adamu Muhammad Hamid, malami a jami'ar Penn Resources, wato Penn Resources University da ke garin Gombe a Najeriya. Waton ainihin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ko tsaro da zaman lafiya in ka lura dama kafin yakin duniya na biyu akwai wata mai kama da Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira League of Nations. To bata iya ta cimma burin hada zaman lafiya a duniya ba shine har aka shiga yakin duniya na biyu din to da aka kafa ita majalisar ɗinkin duniya a 1945 ɗaya daga cikin manya-manyan kwamitoci masu ƙarfi tun da dama ita majalisar ɗinkin duniya ba a so abin da ya faru na yakin duniya na biyu ya sake maimaita kansa shine ainihin makasudi na farko wanda ya sa aka kafa majalisar ɗinkin duniya to ita wannan kwamitin tsaro ɗin ita ne aka bata ɗaya daga cikin ayyukan da aka sa mata shine ta ta tabbatar akwai zaman lafiya a duniya ta yi bincike in an samu wani kamar hatsaniya tsakanin wasu kasashe da wasu kasashe ta yi bincike kuma ta tsaya a miƙar da abu yadda ba da a yi ya je ya zama tashin hankali ko kuma yaƙi ba to ita um, kwamitin tsaro na eh, an kafa majalisar ɗinkin duniya da kwamitoci sun kai bakwai amma wadda tafi ƙarfi da general assembly da sauran kwamitocin wanda tafi ƙarfi a cikinsu shine kwamitin tsaro ne ya wato akwai ƙasashe biyar da suke da ikon hawa kujerar naki mai tambayar na bukatar sanin me yasa ne sai waɗannan ƙasashe biyar ne kawai suke da ikon hawa kujerar naki a shi wannan kwamiti na tsaro na majalisar ɗinkin duniya <laughs> eh, to watan wani abu ne sai mutum ya nitsu ya gane amma dai kacokam dai wani wani abu ne wanda yake tuka da warwara a harkan duniya kamar a ce suna cewa a yi dimokuraɗiyya a wanzar da zaɓe ya zanto kowa ya zanto an wakilce shi amma a ƙasashensu suna kamanta kamar za su yi amma kuma wannan kwamitin tsaro din don karfinka ne kawai zai sa ka shiga misali to amma kuma dalilin da ya sa su sai su din ne shine kaga su ne suka zanto kamar da nasara suka zomo da masu ƙarfi bayan yakin duniya na, biyu din to idan an ce misali ƙasa ɗaya ba su da wannan maganan ikon hawan kujerar naki ɗin to kaga da ta ɗauki kujerar nakin a wajen a wajen kwamitin kenan in ta ɗauki kujerar nakin a wajen kwamitin kuma za ta zamo musu matsala yau wannan bayanin nakan ya kusan shafar tambaya ta gaba da nake so in yi maka cewa yaya wannan aikin yaya wannan iko yake aiki kuma ya yake shafar ingancin majalisar ɗinkin duniya din wato a keɓe wasu ƙasashe a ce su ne suke da ikon hawa kujerar naki yawa to kaga dai ita kwamitin tsaro membership din ta mutum abin nan kasashe guda goma sha biyar biyar daga ciki eh, ingila da faransa da america da uh, china da russia su ne suke cikin kwamitin tsaro wanda suke da kujeran dindindin wanda suke iya ɗaukan kujeran naki wanda ko da janar assembly ta yi hukunci akan abu in ɗaya daga cikinsu su ta to abin ba zai wuce ba to to kaga misali eh, mu zo kan eh, tambayanka na cewa mm, mm, wannan iko yake aiki kuma ya yake shafar ingancin majalisar ɗinkin duniya wato ya ikon yake aiki yadda ikon yake yin aiki shine kowaye dama majalisar ɗinkin duniya in wani yana da wani abu akan shirya a shigar da shi a matsayin proposal ne idan an yadda kuma yadda duniya take ci gaba kenan wani yana da wata ƙasa tana da wani abin da zai zai tabbatar da zaman lafiya ko kuma zai kawo ci gaba wa duniya ta shigar da shi a matsayin proposal a yadda da shi a aiwatan. Hmm. wato rashin amincewar wata eh, ƙasa amincewa yawa to kaga rashin amincewa kuma yana nuna za a bata girman cewa tana tana wannan kwamitin tsaro kuma dama tun a wancan lokacin a cata din an riga an sa shi yadda in ɗayansu ta ki abu to ba zai yiwu ba to yadda yake shafan kuma eh, harkokin majalisar ɗinkin duniya kaga dai babu wakilci a ciki kaga kamar afirka ya ba ma kowa a ciki kamar latin america ba wata ƙasa a ciki kuma a europe kamar eastern europe akwai rasha western europe akwai ingila da faransa to ga america a ciki to kaga kaman ba wannan kwamitin tsaron baya wakiltan sassa na duniya to to kuma kaga wannan ya saba ma harkan demokradiyya musamman ma wannan na kujeran nakin a ce kasashe ɗari da wani abu su yi zaɓe su zaɓe a yi abu sannan ƙasa wata ƙasa ɗaya ta ce yanzu a disamba misali akan maganan falastin ɗin nan ai an yi kasashe ɗari da hamsin da wani abu sun zaɓi cewa a dakatar da yakin isis fire a janye wuta ko a mm. yakin to su ingila da sauransu wasu kasashe 23 suka ce su ba za su shiga zaɓen ba kasashe goma kuma suka ce a ci gaba da wuta to amma da yake america tana cikin kwamitin tsaro ta ƙi maganin janye wutan kaga duk zaɓen kasashe 150 wani abu ya zama shirme yau wato a gaba kuma menene bambanci tsakanin kasashe eh, masu matsayi na dindindin da mm. kuma kasashe da suke da matsayi na wucin gadi a majalisar dinkin duniya yawa to kaga ita kamar ana kiran structure na ita kwamitin tsaro din a majalisar ɗinkin duniya na riga na faɗa da ya baya mm. cewa ta fi kowata am kowata reshe na majalisar ɗinkin duniya ta fi kowanne ƙarfi to su kasashe goma zaɓa ne ake yi daga general assembly su kasashe goma nan dama ana jujjuya su ne gwargwadon yadda e, zai zamo zai yiwu to alhamdulillah muna godiya matuƙa dokta da lokacinka da ka bamu to na godiya nishadantu da wannan waka ta marigayi haruna uji na hadeja kuma an karu da amsar tambayar da aka samu nan shirin ya zo karshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu za mu zo muku da wani sabon shirin a madadin injiniyan da ya saita mana sautin shirin mustapha a dbc da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu